kalatan da ka alaje ka kalatan da ka alaje alala beteya kan anala hinanteya kan anala fasaro kan anala sonandiro kan amin nema dambalol kan abo nemol wara warama ba kono karaw nemo anin karandiro anin kawando anin fatuwa anin tafsiro o koran ɓe alaɗa anna kisara anan nema na Sabu ma annabi muhammad menniñe dina ken ɗo natan ka dino kalon lomoyro ñinen karon mbe ala dana anala dimba anala saabe ken ɗo liyan anala sila kende tala ala janne ala kiyama lon ten o kola mbe ala da nafo ala simmanta ben ayen lo kila ala silo kan ayen baluwo kan ayen fawo kan fa kola ala sin kisande namen fada ala siya fakaya ka fannoga donde arjana na men bina ala si e kan dande e kana fili e kana badal e kana fo e kana tiña si ma kola ala ni de arjana wala en jonto an nodo an ko mo fofo amina o kola nga kontinen na walata jannote ma ko kontonde ñima ka no jere ñima nan duwa ñima lamala ñima be birin ya sa ka sai da san jawo su da jobo an nafa diba amerika anin a wata moton ɗum mo koɗo kewta anin mo solto ɗennoɗo anin keɓalto kaduwa ɓe ña soto nin fan soto nin fen soto na kunna diya soto dunani lakira o koɗanga continue na waɗa oɗum ɓe wala ɗa keminani ala ɗa eh. keminani ala ɗa tawo karotil woro april 2022 arbalum soɓe hakkunde a kasma ba kawsiyan mbe wala min dole ne ko na tafsir da addur Almansu mai yake abdurrahman suyuti a ke fanna min ka ko ana fasala na hadiso o ko min da ko na ayo aya kila fasalin yadi be soro min da be so to saba so to saba aya tan nan ka da to maka soro ta bi so usasa afan allah mai qawluhu ta'ala ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون آية النام قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجنة أكثرهم بهم مؤمنون تنانك فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون تنانكم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعود آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين تنانكم wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir tananna wa kazzaba alladhina min qablihim wa ma balagu misara ma atainahum fakazzabu rusuli fa kaifa kana nakir tannan annabi alfalen ya ayol fasar nyamen lalme fodora nen tawhid kemo o yawma alkiyama lon yahsuruhum karañaɗo nahsuruhum yahsuruhum ala be molu be kafla ñoñin jalambatulal kafirol <coughs> jamia e be mumen summa kula yaqulu ala safu lil malaika de malaika li ahawla fatul iya ahawla fo ñimmolu iyakum atul kane kele yabune ka atul labatuma kafiro siyata ñim ɓe ɓalandante alo baɗol fo ka atul lal baɗo atul malaika ande ɗorogo malaikol maɗa e dongal sabinola ko malaikolle baɗ malaika baɗlano ɗole dimbal baɗl ɗole jimol ɗole yirol ɗole ɗerol fo ñol katolle baɗum ba ñoforolon ɗono mu de malo banke o tumosi kalu malaikol ko alay ko subahanaka e seniyata antete wol united len tolle alfaten tol mari mutede nin duni him am e doltan bɛ ntolni ñuluntere ntolniteɓe bisiji ntolɓe bisiji alal batole ɓal atu kanu kere yabuduna janne aljanne ka jinol labato aray kol yo kumobo e koɓe jina batol hmm. aksar hum femba bi hum jinol mumine laata jinol len e mallete alala ka jinol bato, tan nannen kiran hmm. yayo usasi yaran tamra nabla suleiman nen jinol lal yaro bi kol bato kafe sedan amni sini ga kido e baki do wala ba dolbe je ka jino bar oto na me kafiro mo kafiro ka jina kafiro bar mm. bara ne ti amta morol ɓe jina kuwol to ɓe jina batugol la mona neme suma souleyman ɓawi morol mo tawhido de ke yaka annabi o model lakad kana lakum fihim usod hasana mona nan ni te kajafe kuwo to ime suma annabila souleyman nin jinol temol fo ke ne kafiro nin jinol temol kafiro men namna layla kuma fo morol ɗum ɓe layla kuma fo gan aɓe koano ka ɓe alama sara ba jira sarola farru nin nafila ba je sumola mona ne ma suman annabi mo ka e yaka wala e ka suman jalan badulala men ma layla kuma yala ɓe kajafiro nin tumoro walla o saasa tan naani kene e kooke jinolle bata e femba ima hani malaykolo koye femba oɗon wobbiyente jina batulaate fal yawma la ko al dolli baadin dole nafa nafa wala darra sako toora ɓiide alte nafa ta dinola ñoola alte wana kulun benyo fula lillazina mwale zalamu menu kuri ala wala menu kafira ala jarang bata jinur zu ko amnena waka azaba na dembaya nkankara ala amnena de alati ya nkankara na kuntu watu lakira biha amin tuka za alika mensiwa suwa batu man lari ya nkankara ala jahannama jahannama sana tanga anu fula alala suwa be ata wa a tutla ne karanta alaihim maka kafirolu kan anin bi kafirolu ayatu ne kan ne akare bayna da min be farman sanan qalu ka fa kuma hada ni man kan fa ndi illa rajul famu da ala fira su daga bal ko din la amma fa la kana kare ya buda aba ga alfanya kaman bada e ko muhammad la fira men na dun alfanya la sila bal bon do kan kal ko din wala e wa qalu ko ha hada ni man ke ni muhammad man ke ni ko ano man ke ni ndino man ke ni muhammad illa ifku fofon ya fi muftara kaman kunda kunfe fani ya fi ba a kawalin mira duran kafu ala mafa ebe kira da kan kanta ba biya kan o kalan la jamar ko kafar men kafir ya ta lil haqqi to nya yan nyin qur'anon nin kira nin dina lamma te mona jahan ben to nya na te kan en haza e ko nyum manke fend illa e sirun hokkorto mo bin men be formation e ko ko no mo korto <coughs> yo sar ya auto korde kira bolle ni ela mala ke son mo da ko korto kira ka men dubu dubu ka men kare korto lam tan nan na sa bay ata kafiro men be ken kafiro fana ka dubu dubu dubu dubu kotela e ka kuma e ka men fo e ka e ka mo ko sonu mo korto lam mi ko kwa no kila ka men kare fana mo korto lam oro sa fi be ke kula konnante akolam mesima moro eta mo len kafiro moro bo nyoto

Omar mar sanna ma ke da kada kan kaba janata ka kira kana min zan kira mu kira mu juma na ta jami kira ni men ta fo da nyo Allah ta min non kira ta fo ne sa fo la ta wala wala ta mutu kuma ba yin doka Musa ni doka Isa ba kira no mo fo ne ko sa to kira mu juma na da jan ko fana manso kitabula balbal kamen kara fana manso sa sai da ne Abuja Allah kamar ne Allah ya da wulta sai ta kana be sunnon ne ya Allah wanda da. wonka toñare sosee defanaka toña so e ifika ala kidawo kan tan nanne e keko e keko e e wa kadaba alladina moɗe sosorokel de min qable he janni maka kafirol kana o ma bala ko ma kankolu man fuda mi sara ma feŋo tan jamala atena hanŋol somen sonagol sembo wara bata magati lago a dinkol sembo wara bata magati le samudankol sembo wara bata magati le ŋammolu so hani la jako maka moso fakazzabu ya soso ke rusul ya na kilamo soso haha fa kai kaifa kana kir na yankan kad kondon kada nyadu na yankan kada nyambo na yankan kada kondon balde kande dandara bala makare tan nan nan alfalin ya aga fasalcin sayan kila fasalin ya dai abrahmanu su yi tiyo ko ko kila ko ya aga fasarar ɓe kara hadisa wirmon worora keme kononto mo wanni kononto annin koɗomo koɗi baa hadisa wirmon worora keme konto mo wannin kono safanni londoɗom أخرج عمرو بن حميد وابن جرير بن أبي حاتم عن قتادة جلانه في قوله ثم نقول قرآن به للملائكة الملائكة ولين أحاول أن يمول إياكم كانوا يبنى فون الباطل للباطل كم بان قال كو استفهام كما استفهام لند أبنين كارول أحاول famu ne ka kawle da isa laisa ka ko isa a anta qulta lin nas fotala ko mo le ke alati bayni bama a ba nyen nan kakan malaiko e bol fana nyen kakan kan so mai da ayat kan nan tan ya isa nyen ka a disa man wor ko kon do ton so yote وأخذ ابن منذر أم جهل جلان في قوله بل كانوا يعبدون الجنة أمم إلى جنة لبر على الشياطين كسيت عن لبر حديث المن وراء كما كنت تنسى من كنسيبه وأخذ ابن أبي حاد أن سد في قوله وما آتنا من كتب يدوسون من كلا وديك من كرم قال قد مكو عند مدى أبو جهل نبول بلا نار بلو كتاب دون كتاب تيبولو يدوسون هكا كتاب من كرم to yaraman nisala annama jida bihi kota min kira minnaɗa anni minnaɗa hakkun to yara nisalo kirawɗa ambaɗo walla make to yaɗa iman kitabu sore sa suma menna e ka ndiyamu jahili ala kam adisa wirumano woro kema kon to tan sewanni fula siyote وأخي عبد بن حمير بن جاي بن موسى بن أبي هذا أن قد رضي الله عنه في قوله وما آتيناه من كتب من كدا ود يدوس لك من كرا أي يقرأ لك من كرا وما أرسلنا إليهم قبلك من نزل من كدا موكيك وجنيد كرا كنا قال أكو من أمة إلا خلا فيها نزل جماع جماع كرا مو بجيد فاتر أيمون نساء ولا ينقض هذا هذا كي كي كي كي كي كي من من يمنيو تناقض بمنيو تنبندو walakin bal lamma zahaba nabiyun faman ba'dahu min nazar fi nazarati hatta yakhruju nabiyyun akhar garan hmm, kila eh, annabiyo mun nara molu kan bare tema katarala kila fona nabla isa tema sanje kem dulu siro yo tema yara annabla ismaila kira tema sanje wala jama'a waana ka hoko man moki alga jan ha ane annabi ayodo ko dawda anga moki je anan kuma man yi walide hanide walakin ba tuma tuma zahaban nabi ne annabi on do tare faman bada hu minna na da koma fi nazarat ya rakawan dot hata ya kuzu da bai aka fa na bai doyna a dota da doman na ne fatara wala ki da makara hadisa ɓe mowoni worwora kema konto tan so wonen saba suyuti waxe bun joyi bun muse wona bi hada bun abasi radiallahu anhuma o ma balagu iman futa ni sara masu fo tan jangla a tena hunga men di walla de yakula ko minal qudare sembo fi duniya duna ma duniya sembe bala di walla ko maga sembo ma wara de de de nga kila ki ko balanta nga ko he hadisa wilmon worwa kema kondo tan sabanin nana C_O_T. واخر ابن منذر ان ابن جريج رضي الله عنه في قول وكذب الذين من قبلهم مولي يكون كلام سكيلا مول سوسول من ما كان كل سابا قال القرون الاولى ما كان فلولو سيبالان درك وما برك ما كان كل من فدا اي الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه ما كان كل من بلان دكيلاما ni isara mai man fi wata jan fon sodo a ta nan min wala sodo nin facility ne sembo do min ala ko da sembo do wala igilala nin kallan kiyado الشيء حديث يروم أن ورور كما كنا تنسى أن الوسيوتي وأخذ عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جاي بن أبي هذا أنقر رضي الله عنه في قوله وكذب الذين من قول مولى يسوع صلى من من ما كان قول سابا قال وكذب الذين قبل حول مولى يسوع صلى جنة ما كان قول كنا وما بارك ما كان قول من فرمي سار ما شون تنجنا آتنا من ديرا قال يخبركم على كالكبر أنه قد على آتى القوم يمولسو ما فينا لم يؤتكم أمو أتلسو لما كان قولوا من القرآن sembo diyaɗo lo hayde yanin sembo tana fa kay e fa kanana kiro yan kan kara kiroro kañare bi balan yakulu kad aharaka llah ulaika alaw mola halakira wa hum aqwa walla sembo wata makare o akala do walla meta makare walla meta jam walla wa ajla do walla bambantalitin ayil hmm, e halakira dantarara ɓaala mumen do ala ka koyendile a yemol kanule وما كنا معذبين حتى ربنا بعث رسولا بك كو كمرا مما فوي فلو ولي صبر hadisa tan sabanu eh aya tan sabanu woron jam so saban bol fasar kan aya tan sabanu Eh, mor kanda ta <clears throat> aya tan saban qawluhu ta'ala qul innama a'izukum bi wahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nazirun lakum bayna yaday azabin shadid tannanu kulan kila fa makan kole ko in innama alaalon ko a idi kon daka ala kawande bi wahidede man sakkilon ala ka ala kawande ala kilon ngo ala doron anda kum alsilo lillah ala masine ala fula fula alka caaba hanni almo fulam o furaɗa ni kilin kilin hani kilin ni inila kullalan ka caaba summo kola tata fa ka alsiñira ko maabi sahibi ka manta almo ñoola min jinnati ñama alsalon ko kila ñamatalata ina huwa ñi manke illa na fo kawan la ko atule bayna de azamin sadde jan yankankata kolon kana tan nano o jan yankankata kolon kanal hadisa wel mon woro kema kondo tan sowon woro si akhajara ya o abdou bon humade e bone jeeya bone abi haade amma jaade jala ho qul inna a a'izukum bi wahidan on mbaɗa kawande kam masakin on kala ko ta atilla alabatum an ko lelo lila ala masina o faada kinan kilan fura-fura. kala wahida wasinene kilin kilin fula fula hadisa wilmu wani wawla keme e konnonto tan sawani wawla wa akhrajal faryabi wa awdu bunu humaydi am mujahid radhiyallahu anhu qul innama a'idhukum bi wahida ala lan kun kala kawani masaka kala ko bila ilaha illa allah an ko la falid ala dur hadisa wilmu wani wawla keme e kondo tan sawani se siyuti وأخرج ابن منذر أن ابن جريج دلان في قال قل إنما أعظكم بوالا فإن قال كون ما سكنكم كن قال فانا قال لا إله إلا الله ان قال يولو وفي قول أن تقوموا لله عليه <coughs> قال قال ليس بالقيام على الأرجاء ما كقالوا عليه ولا بيولو ليس ولا ما سكن على ولا ليلو وانت قول يكون قوامنا بالقسط أمن دعكوا عليك اللولا لتلون سورة النساء آية كما تنسى ونبي <coughs> yarhamu la sigifi bensamba kande abi hada mahmud bin kabul kurazi ya ko <coughs> <coughs> a waaɗa walla hana hakkile mbeɗawa ndon feyda fakka e miraɓaki mouhamadou lakoola a balana ko maɓe sahibi ko min jinna ñamata balat yaqulu innahu laysa bimajahi homo bafulal ko ha naki baɗa ko mahamadou ñamata baɗa anni faɗa kawla ko fara asabato jinna tun fama howa illa min jahannama junna tun e balana koñu mahamadou ñamama haadi sawel mon worula kemɛ kɔnɔntɔ tan naani waxa abi hada an umama radila anhu anna nabi sa sallam kana kira ka yakura salasa yan so ko saballan yu tahon nan kana wala faqir ma fa wasawtan man aman da kana qabla min insaba kana kira yajma on gana gana ma kira o boysto ila kolla ahmada wa aswad yanda ke mo fi mowle kan arabo ne arabol tan o kana kullu nabi annabi on be kira yuba se kake ila kama ala mun ala siyo doron na kala man tora ala jama doron o jurata le ala ardu masjida wa tahura e banko be ke ni siro de saldula anen kaka te mamron ataya man be se an kate man banko kan o salle fi an kasal banko hayso adana katen sa sala entara dawada non dotal be ka tema don e buga saldu laabe da jamu do non do dino e ban to ba mol fere ka sarji biro ko dawada kun gol do faro to kadi no do gudla kala allah taala ala ko an an ta kumo lilla masina furada allo kiran kiran fula fula kasiyaw da wa anat bi ru'ud o ala fo wa antu ala e ma ko bi rubi kiya faro masiyata sha kare kiran ta mo bene de jannin kala kiran bla do karan no be nan kere damin tema ke ja fara kata o dula da ganin ka fuda o ke ja ka saban e kadan fun ko man kiyano aya ko da sadu sabaira ayatan nan warura karatan lura kan da kan tafsir qul ma qawlu eh, ta'ala qul ma sa'altukum min ajrin fa in illa alallah allah wa huwa ala kulli shay'in shahidun tannan warura قل إن ربي يقذف بالحق علام الغلوب تنننسي قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يريد تنننكنن قل إن ضللت فإنما أدل على نفسي وإن اهتديت فما يوهي إلي ربي إنه سميع قريب تل alfalañi ayo fasaña men tawhide kemon lallima fo dowlo ala sabarde ala wakkile karanola karal lamoyola kanandirol ala sabal alfa folo koñe ayol koɗo men de kulenkila fo makankoliye ko e fana ma saaltu ko mbegal ñen ka min ajiren joɗade jibata so soodo hakkilto ala kana karanke maketode a torada seedade hmm, ni man jonte karandila oɗo ɓe ɓe karanna oto men fana ɓe karanna ede karan noon an to karan ñanna wati jambale tala janni ka no kare bo wato ɓe jonoɗa hmm. wana kira konte jolaral kam <clears throat> fahuwa lakum o yektara nartiyama ha karo kare ɓen jolade o sasi fo aɓe sunna kilabol to kilawo mudan ani aɗa areta aman deba maliki ko alda me kewlo karali allah kondo ni simo ñino ɓaala kana alkiyama ñinen ɗon ka koɗo ñinen ɗonde aɗi sabar ana kono alfare mo jamala karande bare ma fal ɓe jolade e ka senole ke yewke la bal wormade karande o ɓarajo yewke ajana ñinen ɗonde a foye ko ma saltu ko min ma maɗa ñinen ka joola fahola ko wetera naltema en ajiyanna jomanta momo kan illa ala la ala doron <coughs> ala do ɓuri ɓentiɗo o huwa ala ala kulle se fen fen sahiɗa ɓe kalamɗa ɓe maɗa ɓe seeɗa tannan oo kulen kila fo inna rabbi maɗe yay kisi fa ka fayraka bel haqqi toñala lamlugoɓe kono non lonna alamaye kunendon lon aka toñata ka batoro bugala kul afo e ko jaal haqqu toña nata kolañin tawhidoto ñin misimea makka wa ma yubdulu bade batarote murulla ta ya la, a ta tatal wa ma yoɗo ndade na jan kote ya bude jan kafiya to dunnamaka kote jaal da misi na aɗa misimanata wa ma yubdulu batal kafira to hulin kafira to hulinnoola walan batoro ko yi ta min kira wa ma yoɗatina na jan na min konon kolin kila fo makankoli o ko ngal gon mahamadou ñamatande feldal en ɗalal tun en da felda fa ennama addillo ala nafsi sa otoɗon bur o suro ɓen fon kan wayni saɗede nen kanɗaɗa fabima foɗa sabon kanɗaɗa yuhi ila yara min maari min kin kan innahu ala samia mo da kumoɓeɗa da sidarin ɗanin laɓɓeɗa talluɗo oɗo nen lafira kandalan ɓe wahalola kalanda hmm. ani ani ada kenala karambaɗe hakkuma ka hoɗo misi wuluɗa misi on te misi moɗan made e de yekkande eman karatitano de alongol koye ɗum yomade da tareto nen kandada e nen ɓe kandada nen kandada fabi ma fi wadan kan dan da yuhi ila ya rabbi iman kinka inna ma da sama mai rama kalabu manzo abin su da rabbi adan Allah tallu alfadi afasasa tawhid kemu kila afasar nyama abdurrahman suyuti ko akko ko kira ko ñi aylo fasara dur mansour do hadisa wel mon worora kiman kon do tan nanni kiran akaya abdou bon humaydo ibn jay ibn mun jay ibn abi hada an qara bi lana fi qawla kul ma sa'altukum min ajra fa kum mal dan dan jola ay min julin joro ko wala ko tan nan tema ya ko ko lam asar ko be kal dani da alal islam sima kan jolan joro la de nem be tobende be jola nem be kran dem be jola he sa sam nal sabari jibata so sabari ha araɓolo en tolo jinaɓe saho mbitama lle tubinde je alkal koɗo muta o kem fanara mo tubinde koɗo muta sabare tubinde mo mbaɗu ngene talen si koɗo e sabare mo karande koɗo muta e sabare mhm. wa fi qawle qula fo innar bi mari yaqdi bil haqq aga toñake batoro bundode o mayi dolo bate batoro tinade kala ko a seeda seeda na laayi wu daa tɛn a tɛ a taa wuli ndi nɔrɔ maka kɔrɔ kɛ dɛ o laayi e daa na maka dɛ e zaa hala ka tumu na hala kɛ kuma kɔmi biyɛn biyɛn baa dɔrɔn maka aa a tana naa nɔ kɔrɔ kɛ dɛ seeda de kaa fi a mura ndi nɔrɔ maka pour maka n kɔle daa jala n ba to maka ni ma jɛn. a dai sabir mun woro kamar kon da tan nan ne fulasi yudi wa akhay ibn abi had an sudira jaranu fi qawli e yaqizhu e, bil haqqala ko yanzilu bi wa alaka wa hayyul jindi kurano hadis abul mana warora kema kondo tan nan ni saba wa abdu bun humaydo bun jay bun abi hada an qada bi lana fi qawli jaa al haqq to na ko al quran ma bankelo ma ta murla kala ko ma yakhluqu iblis sa iblis man fen da Ibilisa. ma yibudole baati comme ñin baataja iblisa bolle iblisan baataranmo ti o ma yibudole man da o ma fure wulindinnola ñin jala e kanden haɗay sawi ɗum woni worora keme konɗo tan nani nane siyoti wakay abdou bune humaydo e bune munzi e an umar bune sad radiallah anhu e, e, in nin filda e, fa fa ala nafsa ko o bi khiyanati fa kana mbe tapla ala mutala bo wata kana dino kono jibata silan ba ta si mudi ban jalumu mo kana ta pula do dino ko ala bu yamu dalala ha muna e kalabando hon ko don kalabando kala kalaban tinyala nin kombe to pula do nanyen dina ko abdan bo obolo balale kila waya silan bi sakote wulta si ta si e be to pula do dino ko e bagira ko nyen dal ala bo obolo balale hanela la ke badoto aya tallun nin kelen jang suratu saba mbe ko en fasaro kila ka ko ana fasar nyama bola kam durum man sura abda man sir qawluhu ta'ala wa law tara iz fazu fala fauta allahu akbar wa ukhizu min makanin qaribin wa law tara ne jero ke idi tumala mana fazu jomolta hmm. ki jote da alkiyama fala fauta kanadulade moda kanada moto dandiro kela wa ukhzi ye nyafo min makkan dora kala min man jam hmm, ala be ga mo bayin den ko man jam e be e ba dala na ala be mo dala eh, eh, ma nan sa na da mo ga e ka na mo le boro ko an sa e eh, be da nda e ba dala je la be fara je ye mo ta kat je to je fon tan do na ala fara ya fasara na kila ko aura ma su diga ko ko kila ko hadisa dum mon woro kiman kondo tan nan nin lulu hannin ko do mo ko ko baade sa ko londo akhay abdu azak abdu wa abdu bin humayd ibn munzir ibn abi hatim an qata da dilanu fi qawli wa law tara iz fuzu niya jawato men nafazu ikijateda kala ko fi dunya en der mo dunya sayatu mo hin ayanul malaika birin kafiro nya ya sa ya malaiko jinjara yulu waraw basalla alal masiɓe kala o ñaawa je e ko wa anna lahumu tanawusu min makanin baid sore gafre ko ayata senen sabo nanoto wa anna lahumu tanawusu ayi kala ko la sabila lahum te sila sotola ilal iman limaniya kan wa anna lahumu tanawusu ko ñoe ko kanaraŋole min makanin laro baid min janfalal ayita kanara ko ɗum nidarowde oto janfalati nanoo ni ñaye sayaji walla ñaye lakiraji walla ñaye masiboji falamma ra'u basina be na masibo kolon je qalu ka amanna billahi sonda alama wahda damma wa qad kafara ta kafara bihi alama min qablu janna ka masiboji ima lakira sonta mola limaniya lakira sonda foto yana fala da bai man son jannin lakira kala ko kadi kanu kila yudu an ke kila ilahi limaniya kan hutul fi da'atin wa raha e ɓe soniya kono fi daatin comme e ɓe fan sawde warra kani ɓe soniya kono ya duniya ɓe sawde ɓe soniya kono iman ima forcé iman son falam yumini man son bihi alama ɓiɗi ñaye lakira je ɗo ñaye sa malayiko je ñaye jahannama je ko son ɓeɓe kulafuna bila gaybi e ka fayroka konno yarjumuna bisan e ka fayroke jikol yakol innahu la janna arjana man soɗo wala naara jahannama man soɗo wala basum woto wol yan kafir ole fo jam yo kuma foma amuda rajman bila gaybi ɗon kuma fo kum feten do ka faifai na ten do wa hiila bayna ha ɗumte tema bayna ma nin fode yastahne men kanu ne yin kanu nin tuɓo si soɗo noon ha oɓe jeyaɗe fanade yettuɓe ɓaya fula sa haɗum de noto kala ko istahaw la ya labato kanu kotomo militilawaye faata law annahu amilu nara ta ala fa hila baynahu bayna jaga ɗum dene ala bato ba ta tabbita hadisa wirmano wormo keɓa kondo tan nanno wo مجاهد لأن في قوله ولو ترى إذ فزعوا نهي أجواتهم كي يتيدا قال يوم ذلك fala kana dulade fala ya futura etemari dande hadisa wani mana waro kamar kuma tan nan waro su yote wa akhadha abu ibn humayd wa ibn jabir abi fi qawli wa law tara idh fazu ne ya je kaburo ko min mun kan na ke kan kaburo ko kafiro ha allah <clears throat> yermani warwala keme konɗo tan nannin sesi yurti wahebuna abi hada an surdiradilano fi qalo lawtara ise fasi o kala ko haga yoma baɗe baɗere lunglo yim ɓe ma kotole tede sa wato kaburo laake o baɗerea ɓe ba kotole kam hena duro baɗa anako ima ɓeɗi e conlu kosi ha abou diara kon o kontudula fa yanul azabe yan kankatoje ñala fo kila kañinin ka imaji e ban kamen foy falam yasseto e man e e firaran e man ɓoro keno minal adiaian kan kadola wala arujo e man ɓurno ela tawa kara tuboga ni osi duniian kan kadola ah, mosi soɓe aɗa alaba soɓeolle adisa wil mon worora keme kondo tan nanni kondo siyude waaha abdou bon humaide anda hake dilana fi towle wala wotara eji fajo fala fawra ni yaji wato men ne dewta e man kananoa kala ko howa yowmo bade baɗe lon abou diaño tuta je حديث أبي المنور كما كنت تسأل لسيوتي وأخي عبد بن حميد أن زيد بن أسلم مثله حديث أبي المنور كما كنت تسأل نكلين فنا ونور فنتمبر من واخي بن جرير بن أبي هذا بن زيد رضي الله عنه ولو ترى إذ فزوا فلا فوت بلا جي جمولت من كان قرأ هم والقتل المشركين كافر من فارا من أهل بعد بعد كلا نادو نزل في هذه الآية الذي سبحان الله أجد لك وسلم حديث المؤمن ورو لك ما كون تلو نفلا سيوتي وحقا بن جاي بن منذر بن أبي حاتم بن عباس يدل عنهما في قول ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت أخذ من مكان قريب بني يجي نفواتهم من كان قال هو جيش السفياني وفناك كلو مولا قال ما أين أخذ بري نفو قال من تاتا أكدا اسمه كدو فسر نعدو حديث أبي المنور كما كنت تلو من سبع سيوتي واخي بن منذر بن أبي حاتم أن أتي رضي الله عنه في قولي ولو ترى إذ فضل قال أكو قوم مولم ركثوا به بانكو يلفي أخذوا من دار أقدائما أي مدد لا ولم يبانكو لا يرول في سنة كنا عن تاني النامج حديث ابن منور كما كنت تلون أن سيوتي وأخي ابن ماذا وأن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله كلاكو يبعث الناس إلى مدينة مول بتاعك مدينة حتى إذا كان ببيداء فوفر بيداء مدينة كنا كوم مرو كوبرا مدينة كلا بعث الله عليه جبريل عليه السلام جبريل كذا كان فضربهم برجله ضربا أسي بوسا سنولا أسي كيكي كي دانفوا سنولا دانفوا كلنا فيخسف الله بها على سبان كويا لفه فذلك قول ولا وتر إذ فذلك fala fodo wofsani makanan karim e mutawo dula sutoɗo madina bala banko yerete be fe min ko bita madina kelela abina sotola tari banko bankoɓe yelle بسبب من ورور كما كنت تلون لون لسيوتي واخي عبد بن حميد بن جرير بن منذر وابن ابي حاتم عن بن جبير رضي الله عنه ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت قال هم ولا الجسس كلا الذين من يخسف يخسف بهم بالبيد كنوا كانوا بانكو فرلا في الدجال يبقى منه رجل موبت لا يخبر الناس بالامر الكبار بما لك اثر ميانا ميامون الرسول أبتلا موكلنا توبي بيتلا بيبي راجع النما abi sa'idul mu'min waru la kama kondo tallon waru suyuti wa khaybuna abi sa'id wa ibn humayda anna abi maqal radiyallahu anhu wa law tara iz fazu fala fauta niyaje jomolte man kana kala ko okhuzi nyafu fala mu yafu man kana alam نوكرو حديث بالمن ورور كما كنت تلون ورور سيوتي وأخي أحمد أن فائدة امرأة القعقاع بن أبي حدلة رضي الله عنه سمعت رسول يقول إذا سمعتم بجيش نادى كلا العالم قد خسوا به يبان غفر فقد أتلت الساعة أتلت الساعة من أكل من جنفر أبدنا كلا وتامن سيرا radna kilo ya bulana na kanala hadisa wilu muwan warwar kamar konto tallo nin sai su yoti wa akha amru muslim wal hakim an hafsa an ummi radiyallahu anha samir rasul ya kura ko la yu'min hadha al bayt jaysun ni layomin layomin hazal bayt e, yayin bon lam e ba kira kira la nan da jesin kira la e ko bina ka ba la kira la ya go zona e ko bina ka ba kira hatan fa zakan bil bayda ni fra bayda kusba aw satu hum e si ban banko yele e fe men bete ma men bete fa yana de awalan akan folo de ko la bon kumande fa kusba bihin kasfan ya yele be fe fa la yan yanju mura kanala illa sharida allazi yakhbar anu fa mo kanaran kira men be la kibaro fa kama nin banko kundatiyam menu tambida men ɓe komoriyame kanada e, la biya ko akunda tema ɗon e ɓeɓe lakkafula ñoɗo ɗum ɗin koko banko e sali fa hadisa wel mon worwora kema kondo tallon nen kono do siyuti wa akhaya ahmad an hafsa radiallahu anha qalat samiru asasa ngama ke yakura ko yaati la kilalal bina min qibal masiɓe karama eɓe ɓoratil ma yuridune rajar hudan mola min ahal maka makan kor hata za ka nu bil bayda fo hudan bayda khuswa biya ban ko ya lefe fa yar man kana imama hum liyan zira ma fa al qawm ya don ko sa jibe mana kira ko man kola fa yasibu ma asaba ma ya sura fa asafa nasara kul dun ga ya sa da al ka kafa bi man kana mustaqilan sa ya mol men forsiya don ata ata dota da da man tarado yaro hanin sojara kero ya doke a mantara da kala ko sai buhun kullun zaga ban ko jira bele fede summa ba asla kullu imar ala niya da buru momon ngani yo ala sine jowol hanin hanin police ta kara mu ya do mu do be jaman mu man jaye bara ko do ko kenya ala da ka ba boy ha do be jaman diade ba ko ban ko yelte be fe la ke sida bonoro hadisa ɗon wuro a kima konno tawra ya tan mbiɗa ñamna siña jama wakare mon abi sai o ahmad an hafsata an safi an hafsata walla safira ummel mumin radiallahu anha safiya qalate qala kira kiramaga ko la yantahi nnasu molde da an gazi hasal bai da mo kilale da hata yakuzuhu jeyi fo kila ha dole na kama kila. walla madin hatta iza kanu bil bayda fota baydan kosowa ɓe wona wakay si banko yele min ɓe ñaato min ɗo kama ɓe sijjum banko kono walla mi yanjo awsaɗen temankol de canada kolɗumgo yar seede ala ke ala temana ja almuka e men forcé pour abula kelo kon kala ko yaɓa suhumulla ala ɓe ɓe wolinde alama fi an sin sa e momogaño ɓay banko yele fe e ɓe ɓe faala wolum lawtiba hadai sabi lumani waro da kima kwan da ta wuri wannan kiran siyoti ba ka yi ahmadu al-bukhari wa masu ana isa da yalla ana kalat bayan ma rasulullah hadai sabi lumani waro hadai sabi lumani waro da kima kwan da ta wuri wannan kiran siyoti <coughs> wa aka yi bin abin shaiba wa lahakin an umu da jira an ha sami da sun ya kul ya ozu a izin tankara bai tankara idan da labin har فإذا كانوا ببيدا نيبي بيدا من الأرض بانكوتو خسف بهم قال توم بيدا إذا بانكو يلي فم قلت لهم يا سيدي أركا فكيف بما يخرج كان ساي من من من تري سعود قال كو يكسر به معهم بير بانكو بجيل بير فيل ولكنه يبعث على نياته يوم الكامل إن نيو على سيجوان كما نمول دندا كولا دول ساونا دول ساونا نين كو يالسر لاكا مومون نسيجوان hadisa wani wani wuri da kemar kan da ta wuri ne sa wasu yuri za ka yi wani abu sai bala na an umar sama karat kala da sai san kila ka yi bayan rajin mai umar ta mu mawa bayan ina ton kai ran man da rukunu bayan na rukunu wurin makame ya bala wani ton kuma taimar rukunu ya mani ka yadda da ahalin badi badan kolo na wakil masa motar nan ba ko ya tafi asabu irakin kulubina da ake ba ebe mawa ton bane kafa ne mo kimisa mo tan ne sabal ba ka bar ni a tumbon je ka erakin kolmina wa abu da alisa nan samin kolo ko ya tihim jesi kelala albina nan samin sam hatta za kano foye tara foye na ko su ba ya ban koya lafi su ma yasiru ilaihi rajul min ko kewasin kado si da e, akhawaluhu kalbu e, e, kalbun ko labadin do lele barino fa yahzimuhum la arasiyin no قال وكان يقال إن الغائب يومئذ من خاب من غنيمة الكلب من يمن دولو من يمن دا كلب لا كلا نافل من ماسور حديث أول من وراء كما كان تاولون الناس ومن دا إمولون دا وأخرج الحاكم وصح أن أبي هريرة جلاله قال قال سكلا قال محروم من بال من هرم يما غنيمة الكلب ولو إقالا غنيمة الكلب ناف كلب كابيلا إلى كلا نافلو nita mosoro o telefon foto hanni we kado da wallahi nafsi biyadi en kadam ala la me ngada la tuba anna nisa'uhum ala darji dimasko la tuba anna nisa'i biram mosoro ba e wafila walla bay ala be tombona dimasko hatta tarde el marata min kisire be saki ha walla alla musobe wafiro kala dimasko fo muso sina ni e, kabo kisira be saka anara kenken fen walla e, ka kenken nan Eh, ihadisa wuri mwani wuro kema kuna ndata wuro ni lulu sujuti wa akhaja la hakima saha anabi huwe dela anu la tan tahidu ba usu kera la alti yafunga la an gazi yu bayti la yu ala bon kera la hata yagzu bi jaisi minu hum la dole ta yaksi hu bi jaisi minu ya ta banko fara kera la dole fe ya lon kaba be tanka nende mai betula je tumasin tumasin nade fo banko ta yale efe حديث ابن منور كما كنت تورا نور السيوطي واخرج الحاكم عن امر بن شعب عن ابيه عن جده رضي قال قال رسول كلاك في ذي القاده بنا كنو تحارب القوي قابل بكل وكذا وعامئذ وسن عام عامئذ وسن ينهب على حاج هجرة بكلا بويلة لنكلا فوندا فتكون ملحمة بمنا حتى يهرب صاحبهم ako sa jamal hamana jama'ata minna fomol ye borim o ka fomol so e bayo bayna rokunul wal makam wa huwa kalima e sina mo tombon pour kaka man sati iman lafal yubayihu misir eddade ahle bade badankol kondo walla ba mansi allah yarda ano sakina sama o sakina o mansade banko sawnu banko sabat laɓe duñalala bara ɗolbina fula ibina hakkilala <clears throat> bankoɓe fararol feesiɗo kan hadisa woni moon worora keme kondo tawroni worora so yuuti wahalel hakim o saha an abi hurayra qala qala rasul sa kirabaga kom yakruj rajul moɓe fendirum yo kallahu a sufiane ka sufiane fi omkidi masadak ɓuradi ma siko tema wa amatu man yatibahu min kalbi mu amatu man molu femba yatiba min ɓe ɓurano min kalbi ol ɓe ɓura kalbi kabilode fa yaktul hatta yabu kalbo tuni nisa asimolu fa fa ka musol kono fa kera denanol fiya kono kono wa yaktul siwasi dinnolu fa fa yejimo lahum kaysi kaysin kol sik ɓe si kafa ñoma fa yaktul ha yefa hatta la yamno zibu eh, eh, tal a eh, fo moto mo balla sulu kono moto ɗum namone sulu وتما إيه، ويخرج رجل ما ببعض بولا من على بيت تكلا فامنة فيبلغ سفيان بفر إيه، إيه، سفيان فيبعث إليه جندا من جندي سجل الله كان كبار سجل فيهزمه ولا بيكلا فيسير إلى سفيان بما معه سفيان نمول سيدا من بافه حتى إذا سر ببيدا ففر بيدا من أدي بانكرو كسوا بهم سنا بانكو إلى تلفنا فيه سفيان لمول فلا ينجو منه إلا المخبر عنه مودا كان لهم مول فناكو فمو كلن min mbiɗe kibaru fula ko banque o yaratan namoɗo fe lakibar حديث ابن منور ولكن كنا تورا نسيسيد وأخرج الحاكم والصحة عن ابن مسعود لأنه قال قال سكاك أهزلكم بلدان دلالة سبع فتنة بروبلم وروبلم بنا بلسلان بلدان دلالة ولا فتنة بروبلم ودبنا فتنة تقبل من المدينة وبانية المدينة وفتنة فتنة ودبما كبانية المكال وفتنة فتنة من اليموبك إبابل اليمن وفتنة فتنة تقبل من السبب بنا سامي ما فهم وفتنة فتنة تقبل من المسيح فتنة ودبنا مسيح كتلبورة وفتنة تقبل ko minama e fitno ɗo ɓe ɓola tirji o fitnode e e, min batini samu ɗo ɓe ɓola batini samu o hiya sufan olan sufani probléme oɗo yim bono men nakkumoɗo fa kala bun fitno bun min kom man yiɗiro ko awol ha ko fitna zubair nin talha to walla probléme o o firani makka firnade ibun zubair ibun zubair fana makka probléme o kedatala o firani sa min min qibal bani umaya sami kira bani umaya o bor bani umaya do la karola o firani masir min qibal hawla masir fana bora ñin do la karola ako firno do lol soto tan ñaalade ya kira ko dol be kila ñaala ko kedat dol kedat ñaala ko men to

ala fo ba wala, bara ni wakkilo nin kaarola anin sosundo biro wala, kalandirola anin duwa ba be moɓe si karaw no anin yamar ba fo moɓe si karaw nin kalandirola nga fawdama siiti a baraka jama saafo ala a baraka nafa kila a baraka min nin ko na da fo a ɓe fasara ñakkila تبارك رب وآمن به بائه فأهدى إلينا رحمة من سمائه رسول صفى أدواءنا بدوائه جزى الله خير الناس خيرا جزائه وآثاره أنوارها الله على بركة على بركة على بركة hoore mawɗum kera albarka latu ko ala baraka ka londola man sanjiwo lunglo mon to waadine kan mai man barake to noon alaya ala kanu alaya kila kanu alaya forumo kanu alaya londo kanu alaya bakauso kanu yin kano be ka alma alaya nnaali be kanu si ma kola alaya nnaali den aljana la ka ño sura ka ño hatiye jumalan bakauso de kila la duwa alma jabila nnaali ma ako ikawlu kan fa ina yati safa yawma kan la sahabi ako na len ko kan dal be be kan la jahannama la alma nan karaman be kan da jahannama be dun da arjana nga nyo sulo jumana ba ka se me mo kan den kira jama'a e mo so sun de karan den karan de ola e mo lo fulan de son kon nyo sabola o ko la da kila kon do la arjana malo da ta ala afon man sama de ma e ma di afen ma di afen e dunya ma nga dunya ma en sewo man a sewoma en sara nemo jamala an horo en kuloro sanse oɗuman nin kilañima fam anni annabi on nin kilamolo annin mbemba adama ana diñimma tomaro annin seydna abakare annin saybe tomaro annin kilamanto ɓe annin jamano toma ɓe annin kilen kilen na ɓe ma allah amala alayhim minan nabiyin aha <clears throat> anin joba kundaɓe anin fofana kundaɓe anin fofana keɓa fon ana babañin mal anin folla ñara ana ben bañin mal anin sewya kundaɓe ana dewo natalbo anin tambanandin be sinlanin siñol anin kiramado tomal anin jamano tomal ma allahjani amla alayhim min annabiyin wa siddiqin wa suhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa allah siyaka nar ko amina arabe en duwa jabila arabe ka jikitiña jiki ma famansa arama wata ma fara ala duwaɗo jaabi otomo eh, fode sen bakal sofna masoɗo na jama'a kundana ya be da duwa duwaɗale ila duwa nena duwa na allah duwa amina almakemo tan jawa